أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والسلامان على خير خلق الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزيم وارض الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان والي بن ابي طالب وسط الباقيه لا زالت الى الاولى راكعه وكافة أساجر رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعين بلسان إلى يوم الدين وارض الله تعالى عن قلوب المكتوم خاتم به شيخنا أحمد بن احمد التجاني وارض الله تعالى عن خلفائه أينما سكنوا وأينما كانوا من قاف إلى قاف فجزاهم الله جزاء العوفى وأنفعنا الله به برحمتك بفضلك وكرمك وجودك يا كرم الأكرمين أكوي مسألة دضامي تلم النبي محمد تلم مزال صلى الله عليه وسلم وند الله يساينا دربو يا أمسى يسايا ba kuɗi ba ne yarda ne shi ne kawai ba kuɗi zai bayar ba yarda ne shi ne in ya yarda da abin da ake gaya masa shikenan akwai baiti wanda baituka ne wanda na rubuta su akan ma wadda aka rabuka wa maƙaba ma wadda aka rabuka wa maƙala wannan baitin menene ma'anansu kyautan da allah ya yi wa manzala menene irin sharafin manzala menene irin ɗaukaka manzala yaya mutane suka fahimci annabi menene suke neman tauye matsayin annabi tauye matsayin annabi daraja ne ake bashi ko kiyayewa ne ko kuma a rashin sanin annabi ne to wannan shine ma wadaka rabuka abinda Allah ya ba wa manzo za mu faɗa a cikin wasu abayatu wanda Allah ya yi mun ilhama na rubuta su sama da shekara 20 kenan shekara 20 domin na rubuta shi shida ga watan tara dubu biyu da uku shida ga watan tara dubu biyu da uku waridin Allah ya kawo mu na rubuta aka manzo Allah

maqamu habibillahi maqami na masoyi manzala fa'iqur rutubatin ya ya wuce duk tunaninka fa'iqur rutubatin ya tsere kowane irin matsayi azimu azimun khalqi shi manzala azimun mai girma ne azimul khulqi mai girman ɗabi'a inda ilahana a wajen ubangijinmu a ta madahahu nassan lada suratu duha a ta madahahu yaban manzan Allah ya zo nassan a rubuce lada suratu baha! in ka karanta wa baha wa laili za sajja eh, zai nuna maka waye annabi muhammadu hmm. وجاءت ألم نشرها ألم نشرها ما الله يا كاوتا دان أن هذا مكاني da lam na shara laka sadaraka kaga ashe warafa'ana laka zikiraka ya gama a nuna maka annabi da Allah warafa'ana laka zikiraka ba a taba ambatan manzo Allah ba sai an kira manzo Allah ba a taba kiran Allah ba sai an kira manzo Allah da ambatan manzo Allah wa adama khairan Allah ya ba wa manzo Allah alhairi wal mawahi Allah ya bashi ya Allah ya bashi baye baye jaharatan a fili kowa ya sani kowa ya gani sai dai mutum makaho ne a lahu gunman Allah ya halattar masa da gunmun duk wani duk wani yaƙi da aka yi na duk wani annabi da ya wuce ba wani annabin da aka halatta masa yaƙi ganima na yaƙi sai annabi muhammadu shi kadai ne amma kowa wuta ce take zuwa take ɗaukan ganimanta ta fi da shi masha Allah in aka tara wuta ce za ta ta ɗauka amma manzo Allah Allah ya halitta masa waɗaha shi manzo Allah sirajuna shi ne fitilan sirajan wa hajan manzo Allah ke hmm. wa kausarahu alkausaran Allah a ada manzo Allah ya ba Allah ya ba wa manzo Allah inna baina kalkausara ta gani wa ɗala wuridan sannan kuma Allah ya ba shi yaddansa Allah ya yarda da manzo Allah duk kuma ya da Allah ya yi to ko mutum ne ya yarda da shi ba wani ba to ba shi bayansa na walimla dan me ba za ka ce haka ba wazal mahabubi wannan abun so din hassahu ubangiji ya ke bance shi rabbuna ne ubangijin wa sabal masani wal kitabu da sabul masani wal kitabu da littafi karamatan kyauta ne wanda Allah ya kara wa manzo Allah minallahi lil mahabubi daga Allah ne ya turo al mahabubi masoyinsa fahu mu gisana shine mataimakin annabi Muhammadu wa wal mahamudu wane ne kaman mahamudu ƙurban ka ƙurbihi wajen kusanci kaman kusancin sawaye shi hmm. da'ahu wa najahu Allah ya kira shi ya yi munajati da shi wa ƙara udunu eh, ka kusanto daga nan ka zo udunu ka zo sun da na fata dalla fakana kaba ƙosai ni au adana kina na muhammadu ainul hamdi muhammadu shine ainul hamdi alhamdun nan ne hazzafi lamun ne ahamadu shi ake nufi da alhamdu shi yasa kakansa ce samaitu muhammadan liya hamuduhu ala samawati wal ardi liya hamuduhu don a gode masa ashe alhamdu bi mana ahamadu ne hmm. wawa liwa'uhu ne kuma tutarsa kaga liwa'ul hamdi fiye da ba da ma kana huwal hamdu. Hmm. halimun mai sanyin haƙuri ne shafi'un mai ceto ne hina mal kullu insana lokacin da kowa ya juya baya manzala shi ne yake ceton kowa ba yadda za ka yi ka zo wajen rabbul izzati annabi muhammadu ne zai tsaya muhammadu Muhammadu muhammadu hamidu Muhammadu nan shi shine mahamudu hazzafe wau za ka yi kawai kaga wadul arshi mahamudun wa haza Muhammadu to Muhammadu ko ainul mahamudi sannan mahammadu ne kuma hamidu hmm. launin tawi al'umma gaba ɗaya suna tarewa ne yoma anna lahal bana ranar da kowa ke ruwa yana ƙwabron baya son ya bayyana amma manzala ya fito gashi nan duk abin da ake so a zo a samu duk abin da ake so a zo a samu manzala ke kenan alaika layi su salamu salatin Allah su tafita a gare ka kaga wannan shine eh, lamirul muhada ba alaika ba alaihi ba ba ga'ibi ba alaika salatullahi ana magana ne kaman ana ganin manzala alaika salatullahi summa salamu huwal haqu ainul haqi huwal haqu shine alhaqu gaskiya ainul haqi shine kuma ainihin gaskiya lil a alana Allah shi ya bayyana shi da haka kaga ja'akum haqqum kaga ja'akum alhaqqu Allah alhaqqu alqur'anu alhaqu manzo Allah alhaqu saboda haka baka isa ka wanne ne ba a kawai da ka gane cewa an shiga cikin abun da ake nufi ne Allah kawai shi zai bayar amma Allah ya kira sunan manzo Allah da haƙu ya kira qur'ani da haƙu ya kira annabi kuma da haƙu na'am fawallahi la ainun tara aina mislahu to ka gane kuwa na rantse da Allah babu wani ainu tara ainu mislahu wanda za ka ga ya yi kama da annabi eh, huwal fardu darrun shine fardu wato jauhari fardiya durrun kuma mai wasu washafi'u malazana manzala shine mafakan hayyun hayyun sahiyun mai kunya ne sahiyun mai kyauta ne ɗayyibu zikri mai daɗin ambato hindiya sunansa muhammadu hindiya manzala kina wabi rubi mansurun kuma an taimaki manzan allah duk da zai je yaƙi da ka ga ana tura masa wato a girgizar da kafin su zo shine a rubi wabi rubi mansurun walil hadai maulinan wajen shirya kowa in tabbatar wayin naka la wayin ila sira il eh, haka Allah ya ce manzo Allah jaral ma'u min kafil habibi Allah ya gudanar da ruwa min kafil habibi kaga wayin kana Musa saqarab سقى uyunun min alma'i darab al'asa العصا ففي كف أحمد قد فجرت عيون من الماء يوم idan annabi musa an ce idrib ya saka alhajaru ya doki dutse ne ruwa ya fito ruwa ana samun ruwa a jikin dutse amma fi kaffi ahmadu a tafin hannun manzala karfi fujirat ruwa ya bugu kaga wannan ko bai kama da dutse ba saboda haka ya bambanta da kowa a cikin halitta na yaska don ya shayar bihil jeshu dan ya shayar da jeshu fin nasi a cikin halitta rasulu rasuluna waye kaman annabi ta kasar abinci ya yawaita takasaratul akawat takasaratul akawatu utu shine abincin takasara ya yawaita min masu kafi saboda manzala ya sa hannu kan abincin ya shafa ya ce Allah ya masa albarka ya taba abincin ya ce kaje ya gama awunsa abin ba zai kare ba illa masha Allah hmm. wa min ramiyatin ama aduwi daga jifansa ne ya makantar da abokanan gaba wasana suka makanci eh, laula wahashu dabba ta yi magana dabba wasarul asam kurman dutse ya yi magana eh, kadib saha ya yi magana mai fasaha saboda annabi muhammadu wa yake da wannan washku ba iran raƙumi ya kawo ƙara wajen Manzala. Manzala ya saurari shi kuma ya faɗa masa yadda za yi wala gazala haka barewa ta kawo ƙara gaban manzala ƙadiyin lana duk wannan an bayyana hmm. wai fi haibarin ja'atu shatun bisaniya a haibara akwai wata mata zainabu wani ta zo ta ta dafa nama an sa guba a ciki amma wafi haibari jatu shatin da samiha wannan an kawo dafaffen nama ne amma an sa mata guba eh. tuna bi a ibsahan sarihan bayyana ta fito tana cewa an samu cinya ce dafaffiya amma take faɗa wa manzo Allah an samun guba an samun guba ibsan da fasa sariya fili bimunahu da hannunsa na dama sarar odu saifan muhannadan a ma'awazu bin afirai sunan shi kenan ma'awazu bin afirai yana cikin yaƙi takobin sai kari manzala ya yanko ganyen bishiya ya reshi yana yanko ya jefa masa har ya mutu da shi yake yi hmm. eh, kaga tsara saifon muhannadan hmm. kamar takobi irin hindu haka ya zamo wadalla wa abda hmm. ya nuna ya bayyana alhaka gaskiya ɗahanabina na Allah bi badarin a zaƙal mushirƙina wa handakun ai mushrikai sun ɗaddani annabi abada handaku sun ɗaddani waye shi wabala kuma sun koma a taɓe wasu kusan min al'ana kuma kowa ya sha kofi na bala'i eh, na wahala saboda abin da suka gamu da shi wakar ramahu al-bari majidu biran ramiyatin manzan Allah Allah ya girmama shi bin ramiyatin da ya yi jifa mm. eh, ya girmama shi mm. karrama hulubari ubangiji ya girma manzan Allah bin ramiyatin da jifa ramaha da ya jifa ya ce ramaha Allahu mm. ubangiji ne ya fam fafham liƙaslina ka fahimci maganan da Allah ya yi ai wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama saboda haka babu abin da ka isa ka kauce a wannan gurin wannan Allah an fahimci wannan tun duniya tun shaidan na dan ƙauye balle yanzu ka zo ka motar da mutane da hauka ba abin da ka isa ka canza a kan wannan mata bayat yamnahu baya rabbahu duk lokacin da Allah ya yi mu baya wa manzala to Allah ne masa mu baya tabassar isharati kai tafakuri da ishara na tara alhaqu za ka ga gaskiya ta bayyana cewa ubangiji ya yi mun baya ya ce na ladina yi bayi wunaka inna ma yi bayi wunallah tabassar isharati ba daƙiƙi ne yake fahimtar karatu ba a ila man daƙa lahul fahma sai dai wanda ke da zurfin tunani cikin fahimta zai gane abin da ake magana amma an shafi mulera ne an shafi kanka ne ba abin da za ka fahimta yawa saboda da daban basira daban sada rasulullahi ɗaba jami'a ɗabi'un manzo Allah duk ta yi daɗi fafaƙa bihar rusul ne kuma dukkan annabawa wanda suke duniya gaba ɗaya ɗabi'ar manzala Allah ta ta girmama ta zama ita ce a sama hmm. walastu a hairan <coughs> ko ne, muhammadin ni ban taba ganin wani alhairi ban ba jikin annabi muhammadu ba duk wani aikin alhairi muna ganin shi duk abin da ka gan shi na alhairi ko mawaƙi ne ya waƙe wani to ya waƙe alherin annabi muhammadu mai eh, ko maroƙi ne ya zargi wani to ya zargi bukhulu ne rowa ne kuma ba ɗabi'an annabi a ciki wannan haka annabi yake habibun maha annal mushaqqata wa dana manzala ne wanda ya share mana dukkan mushaƙa wa bana, duk wani abu na rashi aka shafe mana shi hayatu rasulullahi hayran wa mautu lana hayran eh, hayatu rasulullahi rayuwar manzala hayran alhairi ne wa mautu lana khairan su shi ma alhairi ne fiye a ciki wasartu walhana yawa kuma shi ne arziki shi ne kuma tafiya wafi zikiri ƙalar la'ufikun muhammadu ƙurani fa ya faɗa wafikun rasulullah wafi zikiri ƙalar la'ufikun muhammadu annabi yana cikin ku ba eh shi kuma magana Allah magana ne ba a yanke ba an ya faɗa ya faɗa ne kuma Allah ba canzawa magana Allah ba magana ba ne mai gunduwa gunduwa wanda take da iyaka in Allah ya faɗi abu to ya faɗi shi illa ma sha Allah in aku wanda zai canza ya canza rasulun min maula shi ba annabin nan manzo ne daga ubangiji me bihi dai shine tablagul mana duk wani abin nema za ka samu da annabi wafi zikri isharatun a cikin ƙur'ani akwai isharori wuduhan a bayyane jala'uha wanta wala ta siban mautin nabi ka mautina ya nuna maka wala ta siban na kutilu fi sabilillahi amwatan wa kaga bal a ha'un inda Rabi ya rizqun farihina bima atahumullahu min fadali to ne nan muke magana li'anna rasulullahi fina hayatuna domin a cikin manzo Allah yana cikin mu hayatuna shine kuma rayuwar mu mun shakka fi qawli ilahi duk wanda ya yi kokonto a cikin abin da Allah ya faɗa faƙad jana to mai zunubi Eh, jana ya tsinko zunubi wa kansa eh, tawaffa rasulullahi bi sunni ai ga maganar tawaffa rasulullahi ko ka san wafatin manzala ya rasu ne bi sunni saboda guban nan da aka sa masa na zainabu na haibara kallakiye min min alami yau yawmin sari lahudana lamu zargin na gamuwa da zarginsa mulkita ihtidari ranar wafatinsa sai ya zo yana cewa kun ga wannan guban ne fa ya sami saboda ya fito a cikin shugaban shuhada hmm. kafani kafani ya shi ne ya ishe ni kaunu ahamadi ƙudwaci manzala ya zamo shine abin gani na shine koyina ya isa da ni wahubi lahu ma'ishtu fin nasi molinan wahubi lahu ni kuma zan yi tallan son annabi ma'ishtu fin nasi matukan na raye a cikin mutane molinan zan bayyana son annabi ga yadda ake son annabi fawallahi na yi rantsuwa da Allah hazal qawlu qawlu musaddiqun wallahi gaskiya na faɗa eh wa in jahadul in makiya suka yi jayiya suka ce ba za a yi ba ko bai yiwu ba laisa saddina ba wanda zai tsare mu ba wanda zai tsare mu za mu yi tallan annabi ko ana so ko ba a so wanda ya ga dama ya saya wanda ya ga dama ya bari wa mun sha falyumin wa mun sha falyakfur wa kullu nabiyin ja'ahu bi busharati kowane annabi ya zo da irin bushararsa wa ahadun yana da alƙawari wa misaqun da alƙawari fatarak wansana kowanne ya gama aikinsa ya juya ya koma annai muhammadu shine yake karɓar alƙawarin hannunsa wai za ka tsalla ummi saqan nabina lama atatukum min kitabin wa ja summa ja'akum rasulu musaddiqun wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina wa idza za Allahu mithaqahum wa minka wa min nuhin duk kowa ya ya juya ya koma amma annabi Muhammad shi a gurin wa kad akhadha al-iqraru rabbi mun rike maganan ubangijinmu lihibina akan manzala lan tagadul adba za qala ayyuna dan lan tagadul atba atba'u su mabiya zasu su dinga yin samako za qala ayyuna wannan shine ayoyin na ishara a kan su gane azimu manzala mai girman daraja ne rahimul qalbi mai tausayin zuciya lil kulli kullihim yana tausayin halitta ga baki daya na ya bil kabari ka san manzala yana bayyana a kabari ya kai jahili halar su'ari na lokacin da za a tambaye mu ka san manzala zai bayyana a kabari halar su'ala na kuma ka san ba daga ranar da annabi ya koma ga Allah bane a fara ganin shi kuma ba daga ranar da annabi ya zo duniya ba ne ka fara ganin tun farkon tashin kyama ke kallonsa tun farkon annabi adam duk wanda ya mutu ya zo kabari sai an da shi A kan annabi muhammadu ka gane haka ko ai yanzu jahilta na'am wa ka rasulullahi waye kaman manzo Allah inda na a wajen ubangijinmu wa man mislu halkan, waye ke da shi halkan wa hulqan halittansa da ɗabi'arsa ko muna manzala shi ne abin nufi eh, alaika salatu lai su masalamu amince tabbata gare ka su masalamu salatin allah tabbata gare ka sannan amincinsa salamun salami ne alaman ƙaba ƙosai ne man dana allah ya ce ƙaba ƙosai ne au adana fa au aha ila abdi ma au ha ba abin da aka iya sani a wannan gurin saboda kyautan Allah da yawan manzo Allah na lana lafadul kai min rabbil bariyati kai ka san cewa mu an keɓance mu ne aka fito da mu cikin al'umma annai muhammadu saboda lana lafadalu wannan mun fifici kowa min rabbil bariyati daga ubangijin talikai hassana ya keɓance mu wa mutanal alfudala ubangiji ya mana baye-baye na kyauta wa ahmadu zuhurana annabi muhammadu shine fa ajiye mu eh, duk abin da za mu duba annabi muhammadu za mu duba eh, ya hulu budunil auliyai bi sirri manza Allah yana saukar wa wali a cikin cikin su yake saukar masu da sirri na wa min adam tun daga annabi adam hatta in ta karimina har lokacin da ya yi wuce har ila mashallahu Allah Muhammadu Abdullahi Muhammadu shi mandala Abdullahi sunansa Abdullahi Hashim Asluhu kakansa shine Banu Hashim Kol Muktadi shine abin koyi almarju wanda ake kauna ladal hashar yordana lokacin taron tashin kiyama lokacin da kowa yake tsoro yake koyi abin da ke tare shi fakarin da laifi ka dinga yawan ambatan masoyi wa sir madihawu ka yawace yabansa lau sabak al-qur'an bil madahi wansana domin ƙur'ani ya riga ka yabansa wansana kuma ƙur'ani ya riga ka ambatansa hmm. na'am ayallahu ya rabbi ayallahu ayallahu ya rabbi ya ya rabbi jahi muhammadin albarkan manzala litar zuku baidan ka azurta wannan karamin ba ta haqi ka azurta shi da ganin manzala ta manzo Allah tahri na shine alfarin wa zikiri lahu wakati jaltu muzallati wa zikiri lahu lokacin ambatona wakati lokacina jaltu na san shi muzallati shine inuwa na ah. ala haka ne fakbilan minna ya rasulallahi ka karba li ahmadi madina ka karbi yabon da na yawa manzo Allah wa fi kulli yawmin a kowane rana azimu shira ina rera waka na sijanna masa nasji sajayi sajayi ala naji in yasil habibi mudan eh? mudandina ala na haji yasi na tafiya ne akan gwadabin shehu ibrahim yasi alhabibi masoyi madandinan wanda yake kusantar da ni da manzo Allah ya ubangiji hajati bukatuna bijahi muhammadin kabulan saboda manzala ka sanya mata karbuwa ya zamo tana da buɗi ya zamo an yi da ita da'iman lana har abada hmm. huna fi dini fil haqqi murshidan ya rasulullah aw ya <coughs> ka fahimtar da mu fi dini cikin addini wal haqqi ka fahimtar da ni murshidan mai shiryarwa wahadin aminan mai shirya amincece fi mulimmati gausina cikin shiga matafiyan mataimakin shehu da ya ilahi ka ƙara baiwa ya ilahi bil kai mun fatayi wa ka buɗa mana a ɗaya ka irin kyautanka wal umur ɗawila ka bani shekaru masu tsawo waradina kuma ka yadda da mu wato yana bilhubbi ka bani bilhubbi ahmada san annabi ahmadu kasna ka bani biyan bukata na wai duna lalla ma'amula ka matso mun da al-ma'amula abin nufi na nabiyyi bilmuna saboda in samu abin da nake so da annabi alaika salatu lahi suma salamu salatan biya alfa alaika salatullahi amincin Allah ya tabbata a gare ka su salamu sannan salami da amincinsa salatan biya alfa salati ne wanda zan saba wa ahali da kuma iyalai na murada na su zamo sun shiga cikin wannan tafiyar alaika salatullahi amincin Allah salatin Allah ya tabbata a gare ka suma salamu sannan salatinsa da amincinsa salatin salati ne tazilul husra wanda zai gusar da asara ta tibi yusrana ya zo mana da abubuwan da ya fi sauki alaika salatun layi amince ta a gare ka da amincinsa salatin dawaman da yi salati dawaman lankida babu yankewa bi hamdina da godiyarmu alaika lai amince tabbata gare ka na tuzakiri ne ka dinga tunatar da ni kafi shara'idi wal'ana ka isa mun da duk wani wahala da tsanani alaika lai su salamu salatan tuhassisini allah ka isar da salatin ka da amincin ga annai muhammadu salati ne to ni ka keɓance ni wasu habi da abokanai na wa man da na da wanda ya kusa da mu haka kadari <coughs> wannan ɗaya daga cikin abiyat wanda ake tafiya da shi kenan tallan annabi tuntune muke ciki kuma wannan shine cinmu ne shan babu komawa baya cikin wannan aikin Allah ka taimake mu da manzo ka sanar da manzo ka ba mu amfani da manzo zahirin zahiran wa banin kalaban da kaliman da masoyan mu aina ma kano wa aina ma saka wayanda ba su fahimci annabi ba Allah ya fahimtar da su da mu da su mu karu cikin annabi Allah musalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima gulik wal hayati lima sabaqa nasir al-haqq ولا هدي إلا صراطك المستقيم ولا آله قدره مقدار لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <coughs> الحمد لله